a jiya lahadi ne dai wasu mahara da ake zaton 'ya'yan kungiyar boko haram ne sai kai hari kan garin borate da ke karamar hukumar biyu a jihar borno inda suka kona wata makarantar firamare kuma suka rawanta wasu jami'an soja guda uku wannan hari dai ya zo ne bayan kwana ɗaya da wasu jami'an soja suka kai ma waɗannan 'yan bindiga hari a wani ƙauye da ake kira kawuri a karamar hukumar kwandiga wanda suka laka 'yan bindigan da ake zaton cewa sun fi hamsin to kuma kwato wasu mugan makamai masu ɗimbin yawa ciki har da wasu manyan makamai guda biyu da akan yi amfani da shi wajen harbin jirgin sama da wasu alsashe da bindigo bindigogi masu yawa kamar yadda jami'an sojan Najeriya suka wallafa a shafin yanar gizo ta Twitter haka zalika bayanai da ke fitowa a garin Buratai din na nuni da cewa waɗannan mahara da dama sun game da ajalin su sakamakon gaba da gaba da suka yi da jami'an tsaron da kuma irin jajircewar da jami'an tsaron suka yi da kin arcewa daga filin daga Alhaji Maina Garga shine hakimin garin na Buratai da kuma ya shaida mini irin yadda lamarin ya auku ta wayar tarho kamar haka sun shiga mana kamar goma da suka ga abin da Allah kuma ya aika mana mm. zamu ce ko Allah ne ko ce zan nemo kace kamar misalin karfe goma suka shiga garin naku har suka dauki awa nawa sun kai kamar awa uku da na tuna har zarbe suna neman sojoji wai suna magana Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar je wajen inda gidan janatuwa ya dai ta har ya wuri har sun jiwa sojoji ma cewa to kamar su bangaren eh, yaran da suka kawo hari akwai wanda aka rasa ok amma kuna da tabbatar cewa an kashe su da dama eh, alama don mun ga to akwai kamar yawanci idan sun kai hari sukan kona kamar wurare ma'aikatu da sauransu sun taba wani abu a cikin wannan gari na Borotai haka makaranta ne na gefe can kusa nan gwaji na na Borotai eh. suka kone a baya lokacin da suke fita da zagayar na bitin kamar su ba wannan branch sun kone kamar a cikin meye ne waɗannan mutane suka zo ne A kan mashin ne da motoci guda a mutka na soja sojojin wani kamar wani hali mutanen garin Buratai suke ciki na yanzu? To a na fito na kira da dai duk da irin wannan nasara da ake zan jami'an tsaron sun samu jama'a da dama na cigaba da tserewa daga wasu ƙauyuka zuwa manyan birane ganin yadda waɗannan ma'ara ke cigaba da mamaye wasu ƙauyukan duk da irin nasarorin da jami'an tsaron ke kirarin sun samu a kansu. haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya